Eh, ba sun tura wannan suka wannan a'a wai a tara alqur'ani waje daya ko da mahaddata sun zo an kashe su alqur'ani yana nan ba za a samu sabani ba za a wahala ba wace bid'a ce cikin wannan amma duk da shi kun ga sai da aka yi ne sai da aka kai ruwa inuwa sai da aka kai ruwa ne inuwa za kai ruwa rana sai da aka ta fama sayyidina abubakar yayi sayyidina umar yayi sayyidina abubakar sa'annan zaid bin sabit shi ma sai da ta fama sa'annan yace sai Allah ya zai ya sanya ransa yayi masa muwafaka ya tabbatar da cewa lallai wannan akwai alheri hatta sharaha Allah sadri lillazi sharaha Allah lahu sadra Abi Bakr wa Umar mun ga yadda aka kai kafin a zuwa tattara alkur'ani ko to sa'an nan da an ce ka zo kai tafsiri kowa ya tashi ya faɗi abin da ya gada ma ya kware bai kware ba ya san abin da ke faɗa ko da a na Abu Bakar aka tambaye shi ta kalma yace ai ban ta ba aka ce kai abu yace to eh wace kasa za ta dauke ni ko ina zan saka na in na faɗi wani abin da ban sani ba a cikin alkur'ani ne ki fa kuntu to yanzu sakatirin manzon Allah sakatare sayyidina abubakar ya gamsu da cewa za a tattara shi shine ke tare da wa'in sharuda guda hudu da suka sa shi ya ci cancanta ya zai tattara wannan alqur'ani hmm. yace fa kuntu fatatabba'atu alqur'ana ajma'u فقمت sai na tashi fa tatabba'atu na biddi alqur'ani wannan na da wani rubuce a cikin kashi a cikin takarda a fatu a menene da menene duk baki daya sai na bi na karbo wurin wannan tare da cewa fa ya san su da fa amma bai zauna yake bara ya rubuta da hannunsa أجمعه أي حالة كوني أجمعه ina tattara القرآن من الرقاء أتكين تكدوني فاتوني wan aktafi da allon kafadar rakumi ko na saniya duk abu mai faɗi a lokacin ba exercise book ba biro ba pencil da wahala ake yin ilimi sa ilimi ya fi albarka wannan lokaci ba fitila ba fluorescent light ba kendar ba fitilu ba fanka ba abin rubutu eh sai a ɗauko fata ko kirji ko ganye ko takardar da ta samu ko kashi nan za a zo a rubuta abin da kake da shi hmm. wannan suna da suratul bakara a gidansu wannan suna da suratul kaza wannan suna da ayoyi kaza a gidansu shine abin da aka ta kullin kenan amma lokacin ka kalli yadda ilimi yayi albarka hmm. saboda ana yi ne dan ayi aiki da shi ba ana yi ne dan a nemi duniya da shi ba mun gane ko hmm. wal aksasi da allon kafada na kashi wal usbi wa sudur rijali da kuma dankan dabino ko zarban dabino aka fare bawon mai fadi duk su ne takardun da ake rubuta alqur'ani littafin Allah akai hmm. wa tuburu rijali da kuma waɗanda suka haddace a ji a ce kawo abin da ke tare da kai ana tattara ana rubutawa hatta wajadtu min surati tawbati ayatayn ma'a khuzaimah al-ansariya lam ajiduhuma ma'a ahadin ghayri yace ina tarbutawa sai na je na samu waɗansu surori ayoyi guda biyu cikin suratu tauba wurin Huzaima dan Sabit al-Ansari ban samu wani wanda yake dauke da wannan ayoyi guda biyu ba sune laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ila akhirih to an ce kuma ayin shara'i a tawasiri cikin ayoyin alkur'ani a tabbatar da su ko to ga shi yace Huzaimatu dan sabitin al-Ansari shi kadai ne ya kasaya aka samu wannan aya ayoyi guda biyu a wajensa to dan me aka karba sai suka ce ai Huzaimatu dan Sabit al yana da wata martaba wani lamban digirin girmamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayi aka ce ai shine zush shahadatai yana da daraja shine zush shahadatai misali in aka je kotu gaban alkali aka yi magana aka ce kawo shaida in ka je ka kawo ni sai a ce da yi ba sai an tsara sai misali ya cika amma Huzaimatu dan Sabit alfari shi kadai ya isa shi shaida don manzon Allah ya bashi lamban girmamawa cewa shi kadai shaidarsa ta yi daidai da shaidar mutum biyu menene dalili wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je karbi bashi wurin wani bayahudi shi manzo Allah bashi sai ya zo wurin manzo Allah sai manzo Allah ya biya shi bashin sa ba kowa sai wata rana ya sake dawowa ya ce manzo Allah ka biya ni bashi na manzo Allah ce ai na biya ka yake to wane ne shaida a wannan lokacin sai duk Madina sai ba wanda ya daga hannu manzo Allah ba ya kawo shaida sai Khuzaimatu dan ta ce ni ne shaida a lokacin da ka bayar ka bayar shikenan sai ba yahuda ya gamfe ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ya kace kake da a lokacin da na bashi babu kowa sai ce ya manzo Allah za mu gaskata ka akan labarin sama da kasa don naira 50 naira don naira 50 naira ɗari naira kaza sai kai karya sai manzo Allah ya ce shahadatu huzaima adilu shahadatayn Allahu sai manzo Allah ya bashi digirin girmama ya bashi lambar girmama shi shahada kai mun gane ko to wa kanat as-suhuf allati jumi'a fiha inda Abi Bakr hatta tawaffahu Allah yake da aka tara al waje ɗaya? alqur'ani yana wurin sayyidina abubakar har ya bar duniya kuma inda umar hatta tawaffahu allah sana khalifa nabi umar ya ɗauki alqur'ani yana wajen sa har shi ya bar duniya kuma inda hafsata binti umar sa'annan alqur'ani yana wurin nana hafsa yar umar تابعه Usman? ابن عمر والليث عن يونس عن ابن شهاب وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب وقال مع ابي خزيمة الانصاري وانا مع ابي خزيمة الانصاري هو يندي يجور مالا نسعك يكي وقال موسى عن ابراهيم حدثنا ابن شهاب مع ابي خزيمه وتابعه يعقوب ابن ابراهيم عن ابيه وقال ابو ثابت حدثنا ابراهيم وقال مع خزيمه او ابي خزيمه ما لما حديثي كنا قوة يد يجي هكذا زي فتا بايا في سنز والأب mun gane ko to wannan hadisin yanzu ya fito fili cewa wannan aiki da aka yi bid'a ce ko sunna menene dalili Eh? عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ sai da manzon Allah yake ku yi riko kyakkyawar riko da sunna ta da sunnan halifofi da za su bayana sa'annan yake wa iyyakum wa muhdathatil umur ashe muhdathatul umuri shine abin da ya tsallake waɗannan halifofi ya tsallake sahabbai da tabi'ai ya zo ya mun gane ko mun ga menene isa zai dubun sabit ya tantance wa'annan abubuwa ko to shine mala yace ai ma akwai riwaya da ke tabbatar da cewa laqad ja'akum innan ma sai da aka samu ta yace wa inda abi dauda min riwayati yahya ibn abdurrahman ibn hatib yace fa ja'a khuzaimah ibn sabit fa qala yace bayan an tattara alqur'ani sai huzaima dan sabit ya zo riwaya ta cikin sunan abi dauda sai yace inni ra'aytukum taraktum ayatayn lam taktubuha qalu yace ne naga da kuka rubuta alqur'ani kuka gama akwai ayoyi biyu ba ku rubuta su ba ku saka su ci ba hali wa ma huma sun ce su waɗanne ne ayoyi guda biyu قال تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم rasulun min انفسكم الى اخر السوره yace naji najiyo na karbo daga manzon Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi zuwa karshen sura fa qala usman sai sayyidina usman yace wa ana ashhadu ni ma haka nake mm. fa aina tara an naj'alahuma to ina kake ganin za mu saka waɗannan ayoyi guda biyu qala ihtim bihima akhir ma nazala min alqur'ani yace ku cika suratul tauba Allahu وعن ابي العاليه عن أبي بن كعب عند عبد الله بن الإمام أنهم جمعوا القرآن لذا عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أحمد يسي سنتار القرآن في المصاحف أتم المصحف في خلافة أبي بكر وكان رجال يكتبون يسي وإنس صحابيك ربطاوا ويملي عليه أبي بن كعب أبي بن كعب يسي إملاء ينا فدا أنا ربطاوا فلما انتهوا إلى هذه الآية thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la da aka kai wurin wannan aya Kazannu, annaha, hadha akhir ma nazala min alquran sai suka tsammanin cewa wannan aya ita ce karshen abin da ya sauka cikin alqurani fa qala lahum ubay ibn ka'b sai sayyiduna ubay ibn ka'b yace da su inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama بالتأكيد إن يتي للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين باين ونن آية كرنتا ثم انصره ضرب الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءت من ذا الله يا كرنتا دني وإذ آيوي قدابي bayan wa'annan ayoyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa ila qawlihi wa huwa rabbul arshil azim وعند أحمد قال أتى الحارث ابن خزيمة بهاتين الآيتين لقد جاءكم رسول إلى عمر بن الخطاب يتي حارث دم خزيمة شين يكاو أن آيوي بلادي يزور عمر بن الخطاب فقال من معك على هذا ليكاو يتي قاولنا آية ناجي سنيني ما كما الله سيدنا عمر يتي وانين يتي تاري لكي يوكا جيونا آية قال لا أدري يتي بنصني با والله نارا إلى الله إني أشهد ني إنا شهد سوى لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتهما وحفظتهما يتي ناجي ناج شهد ناجيس نحدث فقال عمر كيف سيدنا عمر يتي وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ila akhir zuwa karshen sura yanzu wannan ayoyi sun tabbata da tawatir kenan ko ko ahad sun tabbata ko babu wani rikici kenan ko to babu zancen cewa tara alqur'ani ya zama bid'a to shine sannan zance wanda yake kullu bid'atin balala wa kullu balalatin finnar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalal yake dukkan bid'a fata ce amma ba dukkan fata ce kafirci ba abinda yake shige ma mutane duhu aka ce dukkan bid'a bata ce wa yake bid'a ba bata ba ce manzo Allah yake kullu bid'atin dalal dukkan bid'a tabbata ce wa kullu dalalatin fin nar dukkan bata kuma a cikin wuta to me kuke son ku ce bid'a ne kuna son ku ce a'a laisa kullu bid'atin dalala wa kuka maradin marajin eh manzo Allah ce kullu bid'atin dalala wa ya isa ce la bal babul bid'ati babul bid'ati hidayah akwai wanda zai iya fada har malamin garin wai ne ce la kullu bid'atin dalala sai kai ma ce kullu bid'atin dalala me yasa ake kare bid'a ana faman kare bid'a a'a akwai bid'a kaza akwai bid'a bid'a kanta zargi ne ko yabo ne kai wasu da abu samu sunna ka samu lafiya amma duk zargi da zaka kai kana ta fama ka kama nan wallahi tallahi kana fata maka lokaci kana bata ma kanka lokaci ne mala'iku din nan suna da ta'alimat da aka ba su sai wanda yake kaza za ku ba shi lada sai wanda yake kaza za ku ba shi lada wallahi ba za ka iya tilasta musu su baka lada ba ba za ka iya tilasta musu ba wani lada ba ba yadda za a yi su yi su soka su baka lada kan abin da Allah bai su bar lada ba hmm. mun gane ku hmm. yadda ka hukunce kanka babu yadda za ka yi ka kama sunna shi kenan ka huta ka kare manzon Allah ya fi ka kare kowa ka kare sunna manzon Allah ya fi ka kare sunnar kowa to amma ba baya nuna cewa wai dan mutum ya yi bid'a ya kafirce ba mun gane ko mun yi bayanin wannan zance ma bid'a ko ba da da suka ce mun yi bayani amma saboda kirin bibi wance dan me zaka ce bid'a to ai duk wani bid'a ba za a bi sallah ba aski je musunna ce ko bid'a ce yace bid'a ce to mutum aski je za bi sallah ko ba za sallah ba kafiri ne ko musulmi <laughs> yo kariya sunna ce ko bid'a ce yace kariya ba sunna ba ce bid'a in mutum ya kariya kafir ce kenan in mutum ya saba Allah mana in mutum ya saba Allah ya kafir ce kenan annan mazhabin hawarijawa ce kai ma ka kirke wata bid'a a cikin ka kirkiro wata bid'a mun gane ko آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس وقال ابن عباس يتي عبد الله بن عباس يتي فاختلت اي فنبت بالماء من كل لون ya fito ya tsiro da ruwa كلا launi وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني suka ce Allah ya riki da lokacin da suka ce ma mala'ikatu banatul lahi zaka ce subhanahu tsarkaka tsarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki huwa alghani shine cikakken mawadaci gina mutlaq yana wadatar Allah kake kake babu kai amma wadatar ka kowane ne kai da babu wannan wadatar aka zo aka samu in ka zo ka rasa wannan wadata ka zama talaka amma wadatar Allah ba haka take ba wadatar Allah zatiya ce da zatin Allah وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق أي يعني محمد صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد خير يقال تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن يتي تلك آيات القرآن يتي وأن علامونه نا القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم har sai da kuka zama a cikin jirgin ruwa wajaraina bihim yace bikum ne yace idza kuntum al-mafrud wajaraina bikum sai kawo zamirul ghaib al-murad bihi wajaraina da'awahum ay du'a'uhum addu'atu uhita bihim ay danaw min halaka sun kusa halaka ahatat bihi khati'atuhu bi kurakuran sa sun kewaye shi fattaba'ahum wa atba'ahum wahid duk ɗaya ne adwan min udwani وقال مجاهد يعجل الله للناس الشر استئذالهم بالخير ina ma'anan walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istidalahum bil khair insan mujahid ce ma'anar wannan aya ita ce faɗar mutum li waladihi wa malihi za ka ziba Allahumma la tubarik ma'ana lokacin da ranka ya bashi ko ka tashi ka ce wannan sinan ne Allah wadanka ko dukiyarka yace wannan duk Allah yana kakkautar ma wannan ba da a ce Allah zai kama dukiyarka ko ayanka da wannan sinatayya da ake yi shi kenan tuni komai kowa ya gama halaka لقضي إليهم أجلهم أي لقه لك من دولي عليه ولا أماته أي دا وإن من دعيك سوى الله إن الله ودنك الله كذا كذا كذا كذا تأتي الزفة دعم أي الله يكربا بلا أهلك الدفن للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة أي مغفرة يا وإن تكي أي كركي الله زي باس الجنة وزيادة أكتي زيادة خير وإن تكي النظر إلى وجه الله وقال غيره النظر إلى وجهه الكبرياء وتقول لكم الكبرياء أي الملك شيني سورة يونس كنا فاختلف به نبات الأرض أي فنبت بالماء من كل لون مما يأكل الناس لقى أبن متانيتي من الحنطة لقى الكما والشعير وسائر, وسائر حبوب الأرض وقالوا اتخذ الله ولدا حين قالوا الملائكة بنات الله أولا أيوة دم مفسرة إيه؟ باب يتي ونبادي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مكثيرا مكثلكت بني إسرائيل كوجي فأتبعهم فرعون وجنوده بقيا وعدوا sai fir'auna da sojojinsa saboda girman kai da ji da kai da keta haji suka ce a bi su a je a tarɗacin masu hatta idza a al-gharq har sai da halaka ta same shi qala sai ce amantu na ba da gaskiya annahu cewa dai la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin don saboda girman kai da islama imanin da zai yi yace na ba da gaskiya billazi amanat bihi banu isra'ila to ai zai kunya yace amantu billahi ku amantu bir rabbi ku ma alimtu lakum min ilahin ana rabbukum eh yanzu kuma zai fadi ai ai zai ji kunya yace amantu billazi amanat bihi eh bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin wa yace yana cikin musulmai fal yawma nunajjika ai nulqika ala najwatin yau za a jefa ka kan tsauni min al-ardi wa huwa an-najdu al-makan al-murtafi dan kowa ya ganka kai da kake cewa ma alimtu lakum min ana rabbukum al-a'la fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal-ula to wannan kisan da ya kawo na fir'auna yana akwai tsagawa a ciki yana ji da girman kai duk sa'an da mutum ke girman kai wallahi da zai bar duniya ba sai Allah ya wulakanta shi kan idan kowa ba abin da Allah yake baya ya fi kaman kana al-kibr ya uridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma kafamtu haka Allah yake girman kita da shika na Allah ne duk wanda ya ci ba Allah ciki sai Allah ya karya sai Allah ya wulakanta mun ga fir'auna ko bal yawma nunajjika bi badalika لتكون لمن خلفك آية وعن ابن عباس فيما رواه ابن مردويا بسنده kana ma'a fir'auna sab'una qa'idan yace fir'auna na tafiya yana da jagora qa'idi masu jagoranci wurin mutum 70 ma'a kulli qa'idin sab'una alfan kowane eh, jagora yana da dubu saba'in wa kana fir'auna fi juhni wa haruna ala maqdamati bani isra'ila fir'auna da abinda suna haikan dawaki mazaje ba wani babu rauni a ciki sanan ga hamana kuma ya ci gaban bani isra'ila musa kuma na can tsakiya ko karfi فلما قربت مقدمة فرعون منه قال بنو إسرائيل لموسى جاء فرعون سكزوتنا سنكسة مصر sai bani Isra'il kace Musa hadha al amamana in dakhalnahu gharakna wa fir'auna khalfana sai bani Isra'il kace ma annabi Musa to ga dai ruwa bai kogi ga gaban mu in muka shiga za mu nutse fir'auna kuma zai zo ya cin mana in na in kuma ya ci mana zai kashe mu kala inna ma iya rabbi yace kalla inna ma iya rabbi sayahdi ubangiji na na tare da ni zai kare ni zai shiryar da ni fa fallahu ilaihi man nan da nace Allah ya masa wayi an ibrib bi asakan bahara ka dauki sandanka ka buga ruwa fa darabahu fan sadaka fa kana kullu firqin qadawl alim sai rafa wa sara 12 fariqan li kulli farqin wahid sai aka samu hanyoyi goma sha biyu وأمر الله ريها فشفت فشفت أرضه sai Allah da aka bubbura hanya sai Allah ya ce ma iska ki busar da wurin waye duk gurin da mutu ya zama sallarare wa takharqa al-ma'u min bayna turub ka hay'ati shababi nan da nan dan kada mutanen kuma su shiga wani sai Allah ya umurni wannan hanyoyin sai suka zama kaman taga suna ganin juna dan kar su ruɗe su zama in ba ka ganin dan wanka sai ka ce yayi menene ya haraka sai Allah ya bar kaman tagogi suna ganin juna suka san suna nan tare su bani Isra'ila da Haruna da da Musa kullu كل قوم آخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا halaku. وجاوزت بنو إسرائيل البحر سي النبي موسى هارون الجماعة تكثيرا فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده karshen banu Isra'ila da annabi Musa suna kaiwa bakin gaga suna fita sai ga su Fir'auna sun kai wajen ila hafati min an-nayat al-ukhra falamma ra'a zalika halahu wa ahjama da Fir'auna ga wannan abu sai ba shi tsoro wannan hali da gani bai taba gani ba sai tsaya wahaba Muhammad bin rujui ya ga yaya aka yi wa'annan suka tsallake ne ba zai yi ba yace zai koma wa hayhata hayhata wa la tahina manat na fadal qadaru wa sujibat da'watu da'watu musa yace hayhata hayhata yana komawa shike nan aka ce kaddara ta riga fata an karbi addu'an su wa ja'a jibrilu ala farasi, sai ga mala'ika jibrilu ya zo akan doki wa khadha al-bahra falamma shamma adhama fir'auna sai ga mala'ika jibril ya zo da kan doki ta mace fir'auna kuma an ce da amma dawakin da suka duk maza ne kwarara da ikon Allah don ya halaka da dokin ya ji kanshin godiya kenan sai ya fi karfin fir'auna ya kwashe da fir'auna ya bi da shi bi cikin halal fa eh, ihtahama wa ra'a lam yamlik fir'auna min amrihi shay'an wa ihtahama al khuyul qalbahu bil bari wa mi qa'ib fi saqatihim yasuquhum wa la yasuqu ahada bi ka'ina ana koran su je cikin halal kenan shi kenan hatta idza adraka al baraku wa ghashiyat sakarat al maut qala wa huwa kadhalika suka je suka halaka yaga babu yadda za a yi sai sai amantu أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وما علم اللعين أن التوبة عند المؤاينة غير نافعة suka ce fir'auna la'in bai san cewa aka kace annabi ya ce kaza annabi ya yi kaza za a yi tashin kiyama duk baka gani ban ka ba da gaskiya sai Allah ya kalli ka amma an kai zargara ko ka wayi gari rana tun da aka haife ka daga gabas take zuwa ta fadi yamma sai kaga rana ta bullo daga yamma eh wato imani wani imani kuma za abu ne ka gani ai in ka ce ka yi imani ya zama wuta kuma ka gani yanzu ka ce na yi imani da rana ka gani ne babu imani wannan lokacin tuwa ba ta bashi da amfani imani lam takun amanat min qablu aw kasabat imani ya kai ku ji ku tsoron Allah ne eh. yanda yanda eh, isbanu isra'ila suka gama kenan fir'auna da girman kai shi da kazawarsa kaga inda Allah ya halaka da shi to haka duk mai girman kai mai kazawa mai ji da kai abin da kake so Allah ba zai sa ka gaishe ba har ka ba duniya saboda Allah baya son girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin manzo Allah yace duk wanda ke da girman kai ko da kwatan kwatan shi ne ba zai shiga aljanna ba sai sahabbai hankalin sai tashi suka rude ya rasulullahi sun ce mutum ya tashi ce ya rasulullahi ina tara jama'a mu ci abinci yana cikin girman kai manzo Allah ya ba shi cikin girman kai wanda ya ce ya manzo